An gudanar da wannan binciken ne a sansanin Kutupalon da matsugunin 'yan gudun hijira na wucin gadi da kuma wuraren duban lafiyarsu a Cox's Bazar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da hukumar ba da agaji ta Bangladesh ne suka yi haɗin gwiwa wurin gudanar da wannan binciken. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane ɗari aka ɗauka suna shiga wuraren kwanan 'yan gudun hijiran suka tattara bayanan iyalai sama da dubu ɗari da ishirin da yawansu ya kusa dubu ɗari biyar da goma sha takwas. kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kiranta Duniya Aslam Khan ta ce akasarin waɗanda suka fara isa Bangladesh mata ne da yara. Ta faɗa wa murya Amurka cewa an shirya wannan binciken ne domin gane rauni da mutanen suke fama da su da kuma gane irin taimakon da suke bukata. And according to the data so far collected, we have a number of household headed by single mothers. kuma a cewar bayanan da muka riga muka tattara mun gano mata da ba su da maza kuma ba su samun taimakon mazaje su ne ke rike da wasu iyalan akwai wasu yara kuma su ne ke kula da ƙanninsu ƙanana kana akwai tsofaffi da suke kula da jikokinsu ba tare da taimakon matasan da ke cikin iyalansu ba saboda an kashe su ko kuma sun ɓace ma juna Kan ta ce mutane suna fama da nakasa da dama, kana wasu yara kuma sun ɓace wa iyayensu. Ta ce waɗannan mutane baki ɗaya za su buƙaci taimako na ceton rayuwarsu. Kan ta ƙara da cewa za a raba sakamakon binciken da aka gudanar zuwa ga gwamnati da duk wata ƙungiyar ba da taimako. ta ce tsarin bayanan da aka tattara zai ba ƙungiyoyin ba da taimakon dama auna taimakonsu zuwa ga inda ya dace